Ina wa min sayyi'ati a'malina wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi muhammadin wa sharral agrigorian calendar 2025 dan ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani ne girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi alaihi rahmatullahi almutatabi'a wanda aka fi sani da masallacin miyatti a nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari a kan titin hmm. Na'am. نعم وزين لهم الشيطان أعمالهم lahum shedan ne ya kawata musu ayyukan su suna jin kamar komai wa kanu mustabsirina mutane ne masu basira mutane ne masana mutane ne masu technology mutane ne masu ilimi amma da gangan suka kangarewa abinda annabawan suka gaya musu shi ne wa kanu mustabsirina ina fata an fahimci magana wa ƙaruna Allah ya ce da kuma ɗan ƙaruna sun san gaskiya sun san abin da annabi Musa ya je musu da gaskiya ne na fata an fahimta sun san abin da annabi Musa ya je musu da gaskiya ne ya sa a wani guri ya ce wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum zulman wa uluwa wa uluwan da kuma tsantsan nuna ɗagawa da isa ba za su ba bane kawai amma ba wallahi wai ba su san gaskiya bane ba sun sani da yasa muka ce dama daga cikin ka'idar Allah da sunnar Allah idan mutum ya ƙi gaskiya saboda jahilci ko rashin fahimta da ka ce abin da yake ba daidai bane ba za a yi din ba waye kai da har ka iya gane kuskurensa ba za a gyara din ba na fata an gani wanda di ya ƙi gaskiya da wannan sigar wallahi tallahi zai wahala ya shiru da wahala saboda a bisa ganganci yake gaskiyar ba wai salmanul faris bautar gumaka da bautar wuta da bautar tsumburbura da waye duk da salmanul faris yayi mai salmanul faris yake nema gaskiya shi yana ganin waɗannan abubuwan da ake yi kamar akan gaskiya ake sai a tafiya ta yi nesa sai gane kai akwai hayaniya a cikin wannan sai watsar don haka ba son zuciya bane ne, ba kai din bane sai mun tafi can sai mu samu ba kai din bane sai mun tafi can da haka da haka har Allah ya zo hada an gane maganar da kyau duk wanda a ka'idar sa gaskiya yake nema to da izinin Allah za ka ga ya same ta kuma yayi aiki da yake kuma ya samu tsira a dalilin ta amma za ka samu da yawa daga cikin mutane gaskiya suka zo da ita amma da gangan suka ce ba za su ba saboda waye ne waye wanan da za a turo shi a cikin ne zai musu a to duk lokacin da ka koma kana hukunta wa'azi da matsayin masu faɗa ba kana hukunta wa'azi da matsayin ayar da aka ja ko hadisin da aka ja ba to zai wahala ka gane gaskiya an gane magana da kyau aka zukatan mutane suke cewa suna neman gaskiya ne ba suna son jayayya ba ne ina fata an fahimta sa a can gaba za mu zo mu Allah ya ce wala a ahlal kitabi illa billati hiya ahsan ko jayayya idan za ka yi ka tabbatar cewa kana yi walakar ja'ahun musa bil bayyana ta hakika musa je musu da gaskiya fastakbaru fil ardi sai suka yi jiran kasa akan wannan gaskiyar da aka je musu da ita Allah ya ce wa ma kanu sabiqina wallahi duk da kin gaskiyar su ba su isa su tsere mana ba inda Allah su gama gudu wannan shine wai ka kwana gudu a kama ka da safe faminhum man arsalna alayka hasiba daga cikinsu akwai wanda muka tura musu mamakon iska hasiba ita ce iskar da take ɗauke da firiri da zafi da azaba domin asalin normal iska sunan tarihu da larabci an gane maganar da kyau ko amma in ka ji an ce hasiba ita ta wata ƙura ko da a yanzu idan Allah zai zauke ruwa sai ya ɗauko wata ƙura da ke ta ɗaga kowa hankali tukunna ku ganta ita kanta tana turuwa tana mulmuluwa a sama tana juyawa ta yadda dole kafin ma saukar ruwan tukunna sai ka kara mai da al'amarinka ga Allah cewa wannan iskar idan Allah ga dama zai iya mai da ita masifa to irin ta suka gani Mm. Hmm. Allah ya ce falan mara auhu aridar mustaqbila au Allah ya ce bal a'a huwa masta'ajaltum bihi abinda kuka ce a gaggauto muku ne na azaba Allah ya kawo shi domin kafin wannan lokacin kun yi ta cewa idan da gaske ne shi hudu yake yi to ya kawo muku azabar Allah bana to wannan duk abin da ta samu da umarnin ubangijinta ba wai ita ma a karan kanta take ba Allah ne ya ce mata ki je ki min aiki iri kaza na fata an fahimta Allah ne ya ce je ki garin ki nuku nuku da su ki mutsu mutsu da su ki ya mutsa su ki wargaza su Allah ya ce wa amma adun amma kaga adawa wa uhulifu dirihin sarsarin asiya mun halaka su da wata iska mai bala'in zafi mai gudun bala'i iska ce malam in ka hango ta daga can mutanen haba a layarin wata maniya ta kusuma Allah ya ce fatar alƙauma sai ka ga mutane a cikin garin na adawa ha a cikin garin sar'a ai a kikkite sun faffaɗi sun mummutu ka annahum a ajazin na kai ka ce ku tuttura ka annahum a ajazin nakhli khawda Allah ce kai ka ce ku kututturan dabino ne wanda aka sassare aka jijjirbe su aka bar sauran ku kututturan a ƙasa Allah ce fa hal tara lahum min baqiya yanzu akwai sauran su a duniya a yanzu da muke maganan nan akwai sauran adawa a duniya Allah ya ce to na gama da su Allah ta fa hal tara lahum min baqiya kaga sauran su yanzu a duniya ba sauran su sai ku yi, wallahi mara to shine a can ubangiji madaukakin sarki ya mana yadda Allah madaukakin sarki ya su anan ma Allah madaukakin sarki ya ga mana yadda ya su Allah ya shirye da mu Allah ya datar da mu Allah Hmm. wa amma adun Allah yake wa adun da kuma adawa fastakbaru fil ardi ma'anar karfi ma ya akai kasanta inda ba a halitta ka ba za ka sama me ake nufi da karfi ballantana ka ce kafu wanda ya halitta ka Allah yake wa kanu bi ayatina yajhaduna ba wani abu bane kawai jayayya suke da ayoyin mu suna mude ga mutuwar kwatsa ta zo wani kan galare daga cikin abin aka duwa ne ya hatsari a jirgin sama aka duwa ne ya hatsari a jirgin ƙasa aka duwa ne ya kone a gobara aka duwa ne ya yi kaza ya kaza ya kaza wannan Allah yana fulashin mu mutane ne cewa fa babu ne Allah yake mana dan mu gyara namu kuskura domin gata ne Allah yayi wani wa'azi a kusa da kai ka fahimce shi a matsayin wa'azi ya baka ikon gyara matsalolinka wallahi ba kowa Allah ya wannan gatan ba wani sai ya dugun zumar da basirarsa da tunaninsa ya ta tafiya cikin fagauniya har sai ranar da Allah ya ce a ya rauna yanzu ba sa gani ne annahum yuftanuna fi kulli amin a duk wata shekara sai Allah ya turo musu jarrabawa marratan ka je da kanka a kai mutum gawa gawa da kai har makabarta a je a binne a dawo wannan har yanzu bai wani ma'azi a gare ka ba a wala ya rauna annahum yubtaluna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wala hum yadhakkaru biyo na alfara da za a faɗa na al'ajabi ya baka dariya ko ya baka takaici ko yi a'a shi wannan so ake ya zama ma darasi a rayuwarka ka dubi kaɗan daga cikin abin da Allah ya zargi waɗannan mutanen da shi kaga shin kana da irin burbushin wannan laifin a tattare da kai eh to da da kai sai mai kokari gurinka da kai baka dauke shi a matsayin izina ba da hira labarin gidan rediyo ba su da bambanci a gurinka na fata an fahimci magana dan shi ma wancan na gidan rediyo kawai faɗa ne dan nishadi to kai ma nan ya zama maka an faɗa ma dan nishadi kaga a gurin ka ba su da bambanci kenan amma shi Allah dalilin da yasa yake ba da su saboda a gyara ne haka ne ko ba haka ba alaihim hasba al-ardi tana dauke da ainihin wato duwatsu a cikin ta da dunkurallun kasa fatulqiha alaihim tana jajjefa musu wa taqtuluhum tana karkashe su min al-ardi tana ainihin wato jefar da su a cikin kasa fatarfa'ur rajulu minhum min al-ardi ila anani sama'i ثم تنكسه على أم رأسه فيتأتج مكمالا أخذته الصيحة لقد تنسوا أخوة وانا تاوى تكاما وهم ثمود سوني ثموداوا قامت عليهم الحجة أن غير مصد حجة دليلي وظهرت لهم الدلالة من تلك الناقة التي انقلعت عن حسخرت دنگنا دا وانا اينهم واتو ناقة واتو فيأخذكم عذاب أليم جزاكم الله خيرا على رحمه والذين آمنوا Allah ce in ji annabi salihu fadaruha ta'kul fi ardillahi ku batta ta ci daga cikin ganyen da Allah ya samar mata wala wata masu habi so'i ku batta ta ci abincin da za ta ci ba na ku bane Allah ne ya samar mata da abincin ta jarabawa ne Allah ya turo musu fakazzabuhu fadamdama alaihim wala ya kahu Allah ya ce idin ba ai yan iska ne aka da ne aka yan iska kai yanzu dan karan kada miya ne inda an daka ma tsawa gudu za ka yi shi wannan Allah da kansa ya nan ba yace idan ba asa ashqaha lokacin da suka tada mafi kadewa a cikin su mafi kangarewa ko ba a sassara ma ba ka san akwai bala'i a gurin nan wallahi ko ba haka bane jama'a Allah ya ce fa damdama alaihim rabbu ubangijin su yi daga daga da su bi zambihim da kalar zunubin da suka aikata da sawaha Allah zai daidaita garin sai da aka waye gari garin za ka iya suwa ba to a can inda alaran ma ya Allah ya ce fa aqaruha sai suka yanka ta fa qala tamatta'u fi diyari fi diyarikum salasata fi darikum salasata ayyami Allah ya ce sai muka ce ku ɗan ji daɗi a gidajen ku na kwana uku wannan wa Allah ayi hakuri a rabu da mu mun gyara wallahi da Allah zai yafe musu to yanzu wannan kwana uku da aka ba su kai yanzu an ba ka yafi kwana ɗari ka gyara ko ba haka bane yafi kwana dubu free ba azaba ba bala'i kawai ka gyara kuskurenka ka gyara laifinka yana da basira akan karan kansa ya san me yake yi wanda ba daidai ba ya san kuma abin da yake wanda yake daidai ina fata an gane ba wani dan adam a duniya da wallahi bai san me matsalar kansa ba bai san menene matsalar rayuwarsa ba ya rage kawai ya gyara ne ko kuma ya ci gaba da zama a cikin ukuba da bala'i da tashin hankali na fata an gane shine yake cewa ci gaba da kangara sun ci gaba da dagawa da nuna isa da kafirci wa tahaddu nabiyallahi salihan wa man amana ma'ahu suka dinga wato kalubalantar annabi eh, abin nan imani tare da shi wa tawa'aduhum bi an yukhrijuhum wa yarjumuhum kai suka zo ma suna cewa za su fitar da sai Allah da ya daka garin tsawa yace mala'iku ku je garin ku daka tsawa ba na so na ji ko motsin kiyashi a garin ha mana mana in Allah ya ga damar daukar mataki akan mutum har wani har wata tsiya ce yanzu nan za a yi a gama Allah ce ba na so in ji wani motsi ko na kiyashi kowa ya taho gare ni ya zo ya girba abin da ya shuka wa minhum man khasabna bihi al arba. Allah ya ce daga cikin su akwai kuma wanda muka ainihin wato dilmi yadda hi a cikin duhun kasa wa huwa qaru shine qaru na dinnan jama'a lokacin da ya kuɗi talaka ne masu tarihi suna cewa bai da aikin komai bai da kowa ba komai ba abin da ya mallaka lokacin guda sai Allah ya sa ne ya kudi to da ya kudi sai ya dawo yana ganin dabararsa da hikimarsa da ta ba shi kudi mutanensa sai suka ce ka ya kamata mu je ne wannan mutumin wa'azi ya manta da asalin sa ne ya manta da yaushe ya taji a nan bai da kowa yanzu dan Allah ba shi dukiya sai dinga dagawa da suka je suka ba shi shawara alaran me suka ba shi shawara ne kam نعم إن الله وَأَنْتَ بِمَا ولا ولا تبي الفساد سيتم

Mm-hmm. Sai mai kuma. Ikena an gama da gishi ma. shi kenan su kuma waɗanta mai suka ce يشاء لو من الله علينا لفسدنا وي الله أكبر مم. في الأرض ولا فسادا مم. Allah ka ba mu wannan ta ƙarshen Wal’aƙi ba su muttaqin Allah ka ba mu wannan ta ƙarshen a cikin waɗannan ayoyin an ba mu labarin ƙaruna har an ba mu labarin haraka malam ƙur'ani ya iya bayani mana. in ka samu ƙur'ani wallahi ka tsira in ka bi shiriyar ƙur'ani ka gama alherin Allah ya same ka Allah ya ba mu labarin ƙaruna yace inna qaruna kana min qaumin musa qarun da kuke ganin sa fa asali yana tare da annabi musa an ce ma dan uwan annabi musa ne amma fa baga alai sai ya ɗagawa akan su ya zalunce su ya zamanto wani kan kangararri a cikin su Allah ya ce wa na min minal kunuz ma inna ma anna mafatihahu ma inna mafatihahu latanuhu bil usbati ulul quwwati Allah ya taimaka bashi taskokin dukiya sai da ta kai matakin da mabuɗan to ɗin ƙaruna sai sama da mutum goma sun ɗaga sannan su je su buɗe da suka ga ya fara kangarewa hanya saboda ya samu kuɗi ka san an ce wai kuɗi suna canza mutum malam gurancin ya ce a'a kuɗi ba sa canza mutum a'a kuɗi suna fito da haƙiƙanin halin mutum ne idan dama mutumin kirki ne ba kuɗi ba billahi lazi la ilaha illa huwa ko dan karu na Allah mai da shi ba zai canja ba saboda dama asalin sa mutumin kirki amma idan kuga mutum ya samu kuɗi a cikin ku ya canja to dama halin sa ne ne bayyana ba saboda bai da shi ka san wani shi talautin ne yasa ya nufa in da za a dauki kuɗi a bashi to kan garewa Allah bai yasa sai Allah ya ce bari mu a haka ya zo guri na ya samu rahama ya fi mu bashi kuɗi ya lalace sai a dubu wanda ba zai lalace ba sai a ce to kai kuma ga biliyan ɗaya da rabi ko biliyan uku da rabi ka je ka ɗan shakata tunda kai mun ga ba za ka lalace ba Allah ya sa ba za mu lalace ba a turo mana biliyoyin da billahi lim a ce mana mu sha a duniya mu sha a lahira ko yau <laughs> ina ba ta fahimta in qala liqaumihi la tafrah sai ga mutanen suka ce masa karkai alfahari da abin da Allah ya baka inna Allah la yuhibbul farihina Allah baya son masu jiji da isa idan sun samu dukiya amma ga shawara wata gifi ma a taka Allahu darar asira. amma wala nasu baka min duniya. Ka yi amfani da kuɗin da Allah ya baka ka nemi lahira kuma kar ka manta da rabanka na ina na duniya ka ci mai daɗi a nan, ka ho mai kyau tun da Allah ya hori, ko ba haka ba ne? amma fa ka yi amfani da dukiyar wajen mai wajen yin aikin alheri wala tan sana shubaka min wa ahsin kama ahsana Allah ilayka ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata yawun da Allah baya kyauta da kai zaka famu. ga ba zaka famu ba to kai ma cire ka dan ya ga wasu wa ahsin kama ahsana Allah ilayka wala tabjil fasada fil ardi karka nemi yin barna da wannan dukiyar a doran kasa inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah baya son mabarnata to amma me ya faru Allah ya tafi kharaja qala inna ma utituhu ala ilmi indi sai ta kai ku ka tafa. wannan dukiyar da kuke gani fa dama ina sanar da zuwanta lokacin zuwanta ne bai yi ba ka san me kuɗi raina muku hankali kuka je kuna neman taimako gurin su ko kuna abin nan sai ce to ka san lokacin kafin sai da kuma kuna tarihin ƙarya wallahi tallahi mara. kawai dai shi yana da kuɗi yana ganin duk abin da ya faɗa dole ma a yadda tsara kawai sai da kuma tarihin ƙarya na banza na can kuma kusan ma wannan tarihin ba kawai sai fara karanto ai lokacin da babanmu ko baban safa yana cikin talaka da suka hukuwa talauci a garin nan shi yasa wallahi ina mamakin mutanen da Allah zai musu ɗaukaka a cikin ɗaukaka kuma suna ƙara neman wata ɗaukaka kuma a hakan sai su ce he sun yi ƙarya ko sai sun sake zomaye sun wahalar da mutane wajen kamawa na fata an fahimta ƙarya kenan jama'a sannan ne wai za su samu ɗaukakar da Allah bai Allah da ya ma daraja shawara kai da hifo wannan ƙayyar ka je kai aka baka ba wannan ka yi ba to shi ma ƙaro na ya ɗauko shi sa duk waɗannan masu wannan ƙayyar banzan ka je ka za ka ga sun ɗauko ɓurɓushi ne irin na ɗabi'ar ƙaruna waɗannan yi na banza da wasi da mutum zai zauna ta shimfiɗa mu ƙaryarin yana da kuɗi kuma dole ku zauna ku saurare shi ko kuma dan jaraba kuna neman abin hannunsa <laughs> tunda kuna kwaɗayin sai ya ba ku don haka dole ku gaskata shi akan duk abin da ya faɗa Allah ka hore mana namu yawa ya zama mun wadatu daga nema a gurin bayi ya Allah yawa da aka yace inna ma utituhu ala ilmin indi sai Allah yace awalam ya alam anna Allah qad ahlaka min qablihi min alquruni man hu ashaddu wa aktharu jama'a baya gani Allah ya halaka waɗanda suka gabace shi wanda ma sun fi shi kuɗi kuma sun fi shi ƙarfi Allah ya ce wa aktharu jama'a in yana ga ya tara dukiya to su waɗancan sun fi shi ma kuɗi ji a hema a tarihi akwai wanda suka fi karuna menene kuɗi Allah ya gama da su shi kuma karuna shi waye sai Allah ya ce sannan kuma mujrumai ba za su tambaya dangane da zanubinsu ba wala yi an zuru da himar mujirmi ba za mu tambaye mujirmai dangane da zanubin waɗancan ba ba ruwanmu da su wanda yi haka za mu yi masa kamata dinu su da to daga nan ne sai ce fakara ja ku? fakara ja ala qaumihi fi zinati sai ya fito a cikin mutanansa cikin ado da kwalliya da jizi da isa ka san haka masu kuɗin nan suke in suna so su saka muku kwaɗayin dukiyar sai kun gayyace shi ɗaurin aure sai ya zubo wata jezuna sai ya hago wata gogajiyar zip mana tana mai mana. ya sako masu take mar baya mutum biyu <laughs> eh alaran ma yace kana maganin jin malam kai ma fa kana da yar karamar nan fa kar kai ma ka shiga layin masu kuɗi a mu almajirai ne alaran ma eh mu a karkashin almajiran sai muke tafiya eh wata yar falala ce Allah ya ba mu ko eh cikin almajiran ka san su waɗancan suna da kusan guda goma sha biyar a je ta fitar safa daban ta fitar rana daban ta fitar yamma daban in za a je biki akwai wata za a ɗauka in za a je salon sallacin juma'a ma akwai wata za a ɗauka to mu namu yar kwaya dai ta almajiranci ta da'awa na fata an fahimta Allah ya kawo su da yawa wanda za mu yi aikin addini da su na fata an gane shi ne Allah matsaukakin sarki ke gaya mana ƙalar da zina yiri dunar hayatar duniya to da suka karo na ya fito cikin wannan kawar sai suka fara cewa ya laifar na misalama oci ya karo na oh su karo na manya ina ma ni ma zan samu dukiya irin ta karo na a uzu billahi innahu lazu hazzin azim kai karuna ya samu rabo mai girma ina fata an fahimta innahu lazu hazzin azim kai karuna ya samu rabo mai girma ina ma mu ma mu samu dukiya irin tasa qala allazina utul ilma wailakum sayabullahi khairun liman amana billahi liman amana wa amila salihan wallahi ladan Allah da alherin Allah ya fi muku alheri ga wanda ya imani kuma ya aiki na gari sai ta amma wa ma yulqaha illa sabiruna ba wanda suke iya haduwa da wannan sai haƙuri da abinda Allah ya hore musu sai masu haƙuri. kaga ka haƙura ka zauna lafiya da iya abinda Allah ya hore ma to ka gode wa Allah Allah ne ya sa ma haƙurin haka da yawa daga cikin mutane ba su yarda su hakura da abinda Allah ya hore musu ba ina fata an fahimci magana sai ce menene alarama fakasafna bihi wa bidarihi al-arba Allah ya ce da muka tashi dan mu nuna wa mutane wa'azi sai muka dara ƙasa sai muka nutsar da karuna da gidansa da dukiyar da ya mallaka ita ma muka nutsar da ita ƙasa wa ma kana lahu min fa'atin yansurunahu min dunillahi karuna ya nemi taimakon duniyar nan ba ihun da bai yi ba akan a kawo masa dauki Allah ya ce wallahi ba shi da wanda za su taimake shi ana rayuwar duniya wa makana, kana min al ba daga cikin kuma wanda zamu taimaka a lahira fa asbaha alladhina tamannaw makanahu sai ga waɗanda suke fatan su zama kamar ƙaruna ɗin nan bil amsi jiya ya suna cewa wai ka annan laha ya musutar rizika liman ya sha wa ya ƙadir laula an mannan alaina la kasafa o oh, ashe Allah yake himbud arziki ga wanda ya ga dama kuma ya bar ya zauna lafiya da ba dan Allah ya mana baiwa ba ga wannan dilme wadda ƙaru ne ya tare da mu za a kada azumi eh baiwa talauci kaga talauci yayi musu amfani a ranar ko ba haka bane ni'imar talauci kenan da suna ta fatan dukiya sai yanzu suka ga ƙarshen mai dukiyar bai je ko ina ba sai Allah suka ce wallahi ba dan Allah ya so mu bada da mu za a dilme haka za ka ga wani kana ganin sai na tafa taka baka sani ba a he kudin bayan Allah ne haka ne ko ba haka ba sai FCC ta yi taraf ta damke shi ka ce la'ila ashe muna sha'awarsa ashe mugu ne Allah ya taimake mu da damu EFCC za ta dace wannan EFCC ta duniya kenan akwai ta lahira billahi allazi la ilaha illa huwa kana kallon shi ko <laughs> ina fata an bai zuma magana ka basu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir sai ta wai ka annahu la layu la kafiruna Allah madaukakin sarki baya farbatar da wanda suke kafirai Allah madaukakin sarki ya zulmiyar da karuna da kuɗinsa, da komai sai gashi waɗanda suke fatan su zama matsayinsa sun dawo suna cewa gara ma da Allah bai ba su matsayin shi ba Allah duk abin da zaka ba mu Allah ka ba mu na halal wanda za mu ci mu sha mu taimaki wasu bayan Allah da biya Allah ka ba mu ta mu mallakarmu mallakar mu ba sai mun yi malkojiyo mun yi handama da baba kere akan dukiyoyin wasu ba ya Allah Allah ka ba mu iyana mu na halallin ya Allah ka sa mu tsira da mutuncin mu duniyar mu da lahirar mu ya Allah jama'a jannan bai kare ba gobe idan mun zo insha Allah ta'ala akan za zamu dora in muka karasa sai kuma alaran mai dawo mana da na gaba insha Allah ta'ala a gurguje a tankaɗe a rere a mulmule a dunkule game da ainihin wato abin da aka turo na taimako insha Allah ta'ala za mu karanta kaɗan daga ciki iya na jiya kawai za mu karanta sai na yau da gobe sai gobe za mu karanta insha Allah akwai abubakar umar naira ɗari biyar akwai usman dalha naira ɗari biyar akwai yakuba adamu naira ɗari biyar da ashirin akwai yawo ahmad naira ɗari biyar akwai wani bawan allah naira ɗari biyar akwai khadija suleiman naira dubu biyu akwai bula makamsulin allah ya saka da alheri bula makamsulin da kai da sauran masu ce turowa gaba daya naira dubu biyu akwai muhammad naira dubu daya akwai ibrahim ahmad naira ɗari biyar khadija sa'idu naira ɗari biyar muhammad bello naira dubu daya Hassan Katalla Naira ɗari biyar, Jamila Aminu Naira ɗari biyar, Idris Adamu Naira ɗari biyu, wani bawan Allah Naira ɗari biyu da hamsin, Juggal Baffa Naira ɗari biyar, Hafsat Abubakar Naira dubu biyu, a Ubaidu Adamu Naira ɗari biyar, wani bawan Allah ɗari biyu, Nasiru Muhammad Bukar Naira ɗari biyar, sha'ibu hassan naira ɗari biyar yahaya abdullahi naira ɗari biyar da hamsin wani bawan allah naira ɗari biyu muhammad sha'ibu musa naira ɗari biyu wani bawan allah naira dubu ɗaya total ɗin abin da muka samu naira dubu ashirin da bakwai da ɗari ɗaya da ashirin dubu goma oke dubu goma sorry wani bawan allah dubu goma total ɗin abin da muka samu naira dubu ashirin da bakwai da ɗari ɗaya da ashirin lissafinmu na jiya naira dubu ɗari tara da biyar da naira saba'in da tara wanda muke da shi zuwa yau naira dubu ɗari tara da talatin da biyu da ɗari ɗaya da tasa'in da tara Allah maɗaukacin sarki ya saka da alheri Allah ya biya ku bukatunku na alheri damuwoyin da kuke da su duniya da lahira ubangiji maɗaukacin sarki ya yi muku waɗannan damuwoyi tare da sauran al'ummar musulmi gabaki ɗaya ‘yan uwa muna cikin goman ƙarshe kuma muna dab da ainihin wato rufe neman taimako don haka duk wanda yake so jirgin annabi nuhu mai tafiya aljanna to yi kokari lalle lalle ya shigo da taimakon sa kafin mu rufe neman taimakon nan muna addu'a Allah ba ku ikon taimakawa bari mu ƙara karanta account number din saboda waɗanda wala Allah sai yau ne suka ji sanarwar a yau ne suke bukatar su ji yaya ake neman taimakon abubakar yaya arabi foundation dai sunan account din kenan unity bank shine cikin shine bankin da ake sa wannan a taimako account number kuma shine 00521207 30 zan sake maimaitawa saboda masu ɗauka a waya 0052120730 wannan shine akawun da ake tura wannan taimako Allah ba ku ikon taimakawa tare da mu baki daya insha Allah ta'ala muna dab da rufe neman taimako na wannan Ramadan din saboda shirye-shiryen mallakawa marayu abin da ya sawwaka dan su ma yi hidimar sallah tare da mu gaba ɗaya. ina fata an gane da haka duk wanda yake da niyyar ƙara taimakawa ko kuma yake da niyyar taimakawa a yanzu to ga account number nan da fatan Allah ya taimake mu gaba daya Allah ya saka muku da alheri Allah ya hada mu da ku a jannatul firdaus subhanallah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh